أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سميت دم أزولي نقا جماعة المسلمين لكي حلتي أنان نسوي مني أهو karatun da zan yi ba zan yi kama da malam ke yi ba sai dai mu yi gwargwadon yadda Allah fahimtar da mu na ɗai kenan sannan na biyu ina fama da mura kuma mai ɗan nauyi don haka karatun ba zai yi daɗi sosai ba kuma kila za a ji murya ta yi nauyi za ka sai dai a yi hankuri kamar da duk abin ya samu <clears throat> muna cikin suratu ibrahim jiya malam ya fara tafsirin wannan sura kuma ya fara bayani game da jama'ar al'ummomin wasu annaba da suka shuɗe su ne ad da samud da waɗanda ke bayansu kuma ya faɗi abinda da mutanensu suka faɗa ma waɗannan manzanni cewa in na farna bi ma ursiltum bihi mu abinda da an ka aiko da shi na tauhidi mun kafirce masa wato ba za mu yi imani da shi ba wa inna shakkin fi mata da tad'una na ilaihi murib kuma muna cikin shakka mai tsanani bisa ga abin da kuke kiran mu da shi to za mu karanta aya ta goma mu je da abinda su waɗannan mazanni suka amsa musu da shi da sauran abin da ke tafe na bayani insha Allah ta'ala Allah ya ce wa qala rusuluhum ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم, ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان فأتونا بسلطان مبين to an suna ta dinin ban faɗi kwanan wata ba a yau yau sha uku watan ramadan ko ko ya kai sha hudu sha uku muna a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu ta'ala an da ke birnin sokoto a cikin shiyar holo club to allah ba mu nasara Allah ya ce ƙalar rusuluhum sai manzanninsu suka ce masu su waɗanta mutane na adawa da samuda da sauran da ke bayansu suka ce afillahi shakkun ashe akwai shakka ga samuwar ubangiji wanda yake faɗin samawati wal shi shine wanda ya halitta sammai da ƙasai wato nan annabawan da aka aiko ma al'ummomin da suka shuɗe bayan waɗancan al'ummomi sun ce musu ba za mu yi imani da abin da kuka zo da shi ba kuma muna shakka bisa ga abin da kuka zo da shi wato na manzanci to sai manzanni suka ba su amsa da wannan amsa cewa ashe akwai shakka ga samuwar ubangiji subhanahu ta'ala wato abin da amma na nan ai laysa fillahi shakkun babu shakka ga samuwar ubangiji to sai suka jawo hankalinsu wanda zai sa kila su yi tunanin su gane samuwar ubangiji suka ce musu fadir samawati wal ard shine ubangiji wanda ya halitta sama da ƙasa wato bai koya ga kowa ba domin abin da Allah allazi khalaqa khalaqan min ghairi misalin sabiq wanda ya farar da halitta ba tare da wani misali wanda ya gabace shi ba wato wani bai yi koye shi ba sannan bai gani ga wani irin yi ba asali shi ya fara kagawa don haka abdullahi ibn abbasin yake fassara wannan aya cewa abin da wannan aya da ayat da ke cikin bakara wadda Allah subhanahu wataala ke cewa um, eh, bade samawati wal ard wato wanda ya kaga sama da kasa da bade da fadin duk kusan ma'ana guda ne illa malamai na cewa bade wato halitta ko kuma yin wani abu wanda yake akwai hikimomi da yawa a cikinsa sannan akwai shawa a cikin wannan halitta to duka halittun <coughs> ubangiji subhanahu wataala haka suke ko wacce suka diba halitta ce wadda bai gani wani ya halitta irinta ba sannan kuma akwai shawa da gwaninta a cikinta wannan amsa da waɗannan manzanni suka ba waɗannan mutane cewa afin lahi shakkun faɗin samawati wal ard wato an ce wadda dukkan hankali alfitira as-salima wato tunani ko hankali wanda yake na kwarai wanda bai gurɓata ba wato zai ba da wannan amsar da an tambaye shi sannan kuma ba wani hankali wanda a tsarkakakke mai sha mai kyawu kwace yana tabbatar da samuwar Allah ba sai an gwada musu wasu hujjoji ba fidira ce wadda Allah subhanahu wataala ya halicci dukkan halittu a kanta Sawa a mutane na mala'iku ne aljannu ne dabbobi ne itace ne dukkan ko wani da wannan fidira ta sanin Allah subhanahu ta'ala kamar da ya tabbatar a cikin ayoyi masu yawan alkur'ani ko ban da wannan a wata aya Allah na cewa fa'aƙin waje haka liddini hanifan fidarattun lahi Allah ki faɗarar nasu alaiha la ta da harƙin la zalika dinar ƙayyim wallakin za ka sarar nasu la alamu Allah ya hori Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗa mutane cewa su tsaye da huskokinsu zuwa ga addini wanda yake hanif wato hanafiya addini wanda bai karkata ba wanda a tsaye tsaka shi bai karkata ga shirki ba kuma bai karkata ga sassaucewa ba shine addini wanda yake hanif to wannan addini fitira ce ta Allah subhanahu wataala da halitta ga dukkan halittu don haka Allah ya ce ah, fitratan lahi allati fadaran nasa alaiha dukkan tunani mai kyau yana gane samuwar Allah domin zai yi istidlali da abubuwa da yawa ya san waɗannan halittu gaba ɗaya ba wani abu face akwai wanda samar da shi wa abu ya faru babu wanda ya samar da shi laka wannan fitara ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a ayoyi masu yawa kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tabbatar mana wannan suna karfafa wannan akwai hadisin Abu Huraira a cikin Bukhari da Muslim wanda ke manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce kullu mauludin yulidu ala fitra dukkan abin haihuwa ana haihuwarsa kan fitra dukkan abin haihuwa ana haihuwarsa akan fidira menene fidira anan shine sanin Allah zai tashi da sanin Allah zai tashi da yarda da cewa akwai mahalicci tunaninsa lafiya lau yake don haka a cikin wasu alfas na wannan hadisi wanda yana ƙara bayyana ma'ana abinda wannan fitara ke nunawa sosai a wata waya ta musulun Allah subhanahu wata'ala eh, annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wato kullum mauludin yulidu alal fitara. ko kuma kullu mauludin yulad ina ne wannan kullu mauludin illa wa huwa alal millati ko wani mauludi abin haihuwa za a haife shi bisa ga wannan milla wannan milla ta ce sanin ta sanin Allah wadda yake annabawa da manzanni sun kira da ita gautarwa ya ce illa ala hazihil millati hatta yubayyinu anhu lisanu ana haihuwarsa bisa ga fi'ira ta sanin Allah zai tashi akan ta zai girma akan ta sai idan harshen sa ya bayyana wani abu sabanin haka nan harshen sa yana bayyana sabanin wannan fidira idan ya dace da abin da zai gurbata masa tunani tun da wuri-wuri waɗannan abin da ke gurbata tunani nan kuma suna da yawa abin da zai canza mashi wannan tunani salimi a cikin su hadisi ya faɗa mana guda biyu da su ne manya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa abawahu yuhawwidanihi aw nasiranihi aw yumajjisanihi uwayansa su da su mayar da shi ba yahudi ko su mayar da shi ba nasari ko su mayar da shi ba majusi wannan daga cikin abubuwan da ke gurɓata tunanin ɗan adam wannan fikira ta lalace akwai uwaye sannan akwai sauran ah, abin nan asbabu da yawa kamar zama a cikin bi'a inda ba addini ko kuma abin nan um, samun abin nan makarantar da canza ma tunani daga fidira mai kyawu ta mai da kai tunani wanda ke bayar da kyawu to sannan babban misali wanda za mu kawo wanda wannan aya ke nuna mana ko wadda wannan amsa ta wannan annabawa da sun ka ba mutanen su cewa afillahi shakkun fadir samawati wal ard shine nizamul qawl wato idan muka dibi tsari na wannan kaun kaun shine duk halittun da Allah ya halitta gaba daya sun hada da abin da ke cikin samai da abin da ke cikin su ƙasa da abin da ke cikinsu na mala'iku ne mutane ne dabbobi ne itatuwa ne rana ce wata ne taurari ne dukkansu waɗannan idan mutum ya jibin wannan kawun da tsarin da ke a kansa to ya tabbatar da wannan tsari ba ya faruwa haka nan kawai su dan adam ma ya komo ga kansa shi shi tunani ya gani ya yi nazarin tunaninsa rayuwarsa wannan rayuwa tasa ya san lalle akwai wanda ya samar da ita to wane ne samar da ita sannan ganinsa jinsa eh, sauran dukkan ayyukansa wa ya samar da su ashe dukkan waɗannan abubuwa suna nuna da lallai ne masu nuna lallai akwai wanda ya halicci waɗannan abubuwa don haka wasu malamai ke cewa ga tafasirin nasu dukkan ɗan adam kowaye yana tabbatar da yana da wannan fidira cewa Allah shine ya halicci kaun gaba ɗaya kuma zukatan sun yarda da su sai dai daga baya su karkace saboda wasu na abin nan wasu wasu dalilai don haka idan mutum ya dibin wannan halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dabirin ta da ake tsarin su zai tabbatar da lalle wanda ya halitta su ya sifantu da sifofi da suke masu girma kuma ya sifantu da sifofin da ya cincimta a kada ya tashi abota mishi ko ba komi wanda ya nazarin waɗannan halittu na kanka da sauransu zaka tabbatar da wasu sifofi guda uku na Allah subhanahu wataala cewa Allah qadirun ne yana da ikon na shi halittar don haka yayi halittar domin wanda baya da iko baya halitta waɗannan halittu sannan alim masani ne yana da yana da ilimin sanin su domin idan bai da ilimi wannan tsarin ba zai tafi bisa ga tsari mai shawa ba sannan hakim mai hikima ne domin idan ba hikima abubuwa ba za su tafi yadda aka tsara su ba dole sai an tsare su da hikimar nan tasu kuma tana tafiya to ka dibi rayuwar dan adam rayuwar halittu gaba da itace da sauransu ko wace Allah ya azata bisa ga wani tsari na hikima wanda kuma tsarin nan yana tafiya ba tare da ya kauce ba ashe wannan ya nuna cewa hankali na kware baya musu samuwar Allah subhanahu wataala malamai na zamani masu bincike sun ɗauki ƙaramar halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wataala ita ce sauro wannan yana daga cikin alami daga cikin halittun ubangiji subhanahu wataala suka bayyana hikimomin da ke cikinsa da yawa hikimomin da ke tattare da shi suna da yawa sosai a ciki suka faɗa cewa duk zaman sabrun nan ɗan ƙarami a cikin kansa yana da idanu masu yawa ijiya abin da gare shi ijiya guda ɗari kowane sabro yana da ijiya guda ɗari wannan kuma bincike ne na zamani ba wai cikin littafin rubuta shi bincike ne na zamani wanda aka aka sabro bisa Ah, abin nan madibin mai ƙara ganye microscope suka ce yana da ijiya guda ɗari bisa kansa amma kuma duk idanun nan nashi ba su gani yana umfani da harara harara shine yanayi bai iya gane ta sama bashar sai dai abin nan harara ta gwada mishi akwai mutum anan sannan kuma ba kowane mutum zai sauka ya shajininsa ba sai ya zaɓa in ya kawo gare ka ya gabe sun ka sai ya wuce ka ya kai ga wanda yake so ya sha kaga wannan duk hikima ce tsari ne nizam dan karamin kwaro waye aza shi bisa ga wannan hikima sannan yana da hauru waɗannan a cikin bakinsa hauru guda 48 haure irin waɗannan guda 48 sannan a cikin gabansa yana da zuciya guda uku akwai guda suke kira alƙalbul markazi wato zuciya ita ce ta gangar jiki gaba ɗaya ita ke ba jiki jini da sauransu circulation na jini da sauran abubuwa duk cikin waɗannan zukatan guda biyu suke amma zuciya saura guda biyu su kuma ko wani hihike guda yana umar zuciya guda ita ke tuka shi yana tashi ta zuciya guda uku ga ɗan ƙaramin kwaro sauro sannan a bakinsa ban da waɗannan hauru guda arba'in da takwas yana da wasu yuƙaƙe guda shidda waɗanda su yake hawa ka idan ya sauka waɗannan hauru bai taɓa ka da su amma waɗannan yuƙaƙe guda shidda da su sai yankan jikinka kana kwana ya yanka ya sa bakinsa ya sha jini ya tashi duk wannan niza mai hikima kana ganin yana faruwa haka nan sudan ba wanda faru da shi yana yiwa ba shi yiwa don haka nan ga samuwar ubangiji subhanahu ta'ala babu shakka gare shi sannan wannan nizam na wannan hikima yana nuna ma cewa wanda adda wannan tsarin lalle laysa lahu sharikun fil mulk baya da abokin tarayya ga mulki domin idan yana da abokin tarayya ga mulki to da an samu clash wata rana wata ran yace zan ni zan kashe sauro in yi na sabuwar shekara wannan waka sai a samu fitina to Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne ga mulkin sa shi kaɗai ne ga halittosa shi ke shi tarbiyyar su shi ke tarbiyyar wannan aya da manzanni suka ba waɗannan mutanen su amsa aya ce mai hikima wadda ke da an tsara a tafsirin ta za ka ɗauki lokaci mai tsawo amma wannan ya isa insha Allah ta'ala to Allah ya ce fadir samawati wal ard wanda ya halitta samai da kasai wanda ya wannan ya da uku shina kiran ku ila imani zuwa ga imani wato wanda adda wannan hikimar shina kiran ku ya ku yan adam zuwa ga imani li yaghfira lakum min dhunubikum don ya gafarta muku wani sashi daga zunubanku a cikin alqur'ani Allah ya ambaci irin wannan magana sau shidda wato li yaghfira lakum min dhunubikum a wani wuri bai cewa min dhunubikum sai dai ya ce li yaghfira lakum dhunubakum kuma abin da a hikima ayoyin nan guda shidda da Allah ya ambaci wannan idan ka kasa su kashi biyu kashi uku an yi magana da muminai kashi uku eh, kashi uku da ana magana da muminai kashi uku ana magana da ba muminai ba waɗannan aka kafirai kamar anan cewa idan kuka tuba kuka kuka jawo ga abin da ke kiran ku Allah zai gafarta muku min zunubikum sashin wasu zunubanku kenan cewa min zunubikum anan ya nuna akwai zunuban da ba a yashe makafiri idan yan musulunta ko kuma za a raga mai wasu wasu malamai suka ce wannan min sila ce sata anan sila ne wasu kuma suka ce a'a wannan tana nan akan babinta wato al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita da khususiyya cewa ana gafarta mata dukkan zunubanta amma waɗanda ba su ba akwai zunuban da ba za a gafarta musu ba wannan bisa ga tafsirin malamai da suka fassara wallahu ta'ala a'lam to Allah ya ce yana kiran ku don ya gafarta muku wani abin daga zunubanku wa yu'akhirukum shi muku jinkiri ila ajalin zuwa ga ajalin ku wato ajali musamman wanda an ka ambata shine lokacin mutuwar ku ta zo ku kare shi ko domin dukkan halittu Allah ya sanya musu ajalin da za su kare a kansa sawa mutane ne ku ba mutane bane dukkan halittu za su kai ga lokacin da za su kare to eh, zuwa ga ajali wanda ke musamman ƙalu ƙalu sai sun ka ce su waɗanda ake kira amma an tun eh, basharin misulina ai ku in antum in antum ai ma antum ku ba ku zamo ba illa basharun misulina mutane kamar mu wato ku masu cewa mu koma bota ma Allah shi kadai ai mutane ne kamar mu sifan mu iri guda suran mu iri guda muna cin kuna cin abinci kamar yadda muke ci kuna arme kamar yadda muke arme to yasa za ku cewa mu da mu bi ku alhali ku ba mala'iku bane kuma ku ba ku himu ba wannan magana da kafirai suka amsa ma annabawansu da ita in kabbi nasin alkur'ani cikin ayoyi da yawa zaka ganta wato ko wani annabi ana amsa mishi da irin wannan irin wannan Allah ba mu labarin sa a cikin suratu abin nan yasin inda yake cewa bayan annabinsu ya kiraye su suka ce ma antum illa basharun misluna wa ma an ar rahamanu min shay'in in antum illa takzibun wato ai ku ba ku zama komi ba face mutane kamar mu ya sai za a cewa an yi muku wahayi hakkun himu ku za ku kiraye mu bi ku wa ma an ar rahamanu min shay'in kai mai mai rahmat da kuke kira bai aika komi ba bai sabkar da komi zuwa gare ku ba abinda kuke faɗa ku da kun haƙa gashi in antum illa takazibun wato ba ku zama ba face masu shaci faɗi masu faɗin ƙarya zaka nan mu ba za mu bi ku ba wannan an sace da mafi yawan dukkan al'ummomi ke ba annabawan su irinta to su waɗancan mutane na cikin ya yasin sun ba annabin da aka aiko amsa da cewa qalu inna tadayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la masannakum minna azaban alim idan ba ku bari ba wato ba ku nisanci abin da ku kira da shi ba to za mu hidda ku daga cikin gare mu mu jefe ku kuma mu kore ku to amma na a wannan aya su kuma ba haka suka ce ba sai suka ce turiduna an tusadduna amma kana abudu aba'ana ba abin kuke nuhi illa ku kange mu daga abin da mun ka iske waye mu nayi wato su mutanen Ibrahim haka suka baya mishi ko kuma mutanen annabawan da aka ba mu labari waɗanda a cikin wannan sura suna cewa za ku kange mu daga biyar abin da uwayen ke yi fatuna bi sultanin mubinin ku zo mana da wata hujja wadda an mai ƙarfi hujja wadda an bayyana na wato ku kawo mana hujja wadda mai ƙarfi da za mu bar abin da mun karfe ga uwayenmu mu mu bi ku to wannan taqlidul aba wal ajdad wato suna ce ta ba musulmi ba ta taqlidul aba wal ajdad ratayuwa da taqlidi koyo shiga uwaye da kakanni da dibin kawai kullun girman kakanni da darajarsu ba dibi abin da sun ka aikata ba za ka na koyo shi abin suke so kawai su bi abin da uwayensu da kakannin sun ka aikata sawa'an abuna mai kyawu ko abuna bai mai kyawu ba sawa'an ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ta bamu labari irin halayensu a cikin surori da yawa cewa masu irin wannan hali ko yaushe aka ce ku zo ku bi abin da Allah ya sabkas za su ce a'a mu muna nan kan abin da uwayenmu muka iska a kansu an ah, ma anzalallahu qalu bal tabi amma alfaina alaihi aba'una ko wace dai mu muna nan muna biye ga abin da mun ka aske ga uwayenmu to wannan sifa ce wadda ba mai kyawu ba uwaye addu'a ake yi musu sawa'an suna bisa ga abu mai kyawu ko kuma sun yi kuskure idan kuskuren su ya bayyana to ba za ka ce lalle za ka bi su akan kuskure ba sai dai ka yi musu addu'a Allah ba su ladar abin da sun kai mai kyawu قال لهم رسلهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون طب. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون to kanan lahum rusuluhum sai manzanni su suka ba su amsa suka ce inna hanu illa basharun mislukum lalle kamar da kuka fada lalle mu ba kowa bane face mutane kamar ku wato mutane na mu ma kamar ku muna cin abinci da kuke ci muna arme kamar yadda kuke arme duka halaye da dan adam suna isha lakin sai dai walakin sai dai walakin Allah sai dai ubangiji ya munnu ala man yasha'u yana yin baiwa ga da falala ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa na mu ya zabe mu ya ba mu annabta alhali ku bai ba ku ba wannan kuma hihiko ne wanda Allah ke ba su a inda ya ga dama watan ya hihita mu da wannan bisa gare ku wa ma kana lana kuma ba shi kamatuwa gare mu cewa mu kawo muku hujja ita ce mu mu'jiza to ba mu iyawa watan ba baya kamatuwa gare mu anna a ce bi sultana mu zo muku da wata hujja illa bi Allah sai da izinin Allah to Allah bai mana izini ba da zamu yi don haka nan mu'jiza ta annabawa da karama ta waliyai da istidraj na shaytanu duka waɗannan abubuwa ne guda uku wanda ya kamata ko yaushe musulmi su san bambancin su mu'jiza annabawa Allah ke wa mu'jiza kuma kahin ya musu mu'jiza wasu akan gaya musu domin su ane musu wahayi za a yi musu abu kaza don su yi takara ita mu'jiza akwai ta haddi a cikin ta wato akwai takara wanda ke iyawa shi irin ta wanda ta mu'jiza Allah yana girmama annabawansa da ita kuma da mu'jiza da karama duk kusan ma'ana guda ne illa karama ita ana wa annabi ita yana raye kuma ana wa annabi ita bayan bashi raye wato ana bashe ta ga wasu bayan Allah daga cikin al'ummar annabi sai ta bayyana ga hannunsu to abinda abban bancin ta da da mu'jiza shi waliyi ya sanin karama gabanin faru wata gare shi ba ya sanin karama za ta faru gare shi sai dai ta faru haka nan kuma shi ma bai sani da ta faru don haka ba zai ta haddi da ita ba zai ta takara ba kuma ba zai yabi gaban cewa ni adda wannan karama ne an kawo ita ba sai dai ta kara mishi tawali'i da khushu'i da kankata da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma jin karfi ga kiran ga kira to istidraj ana wa kowane mutum shi wanda a shaitan wato yana iya yin wani abu wanda ke cikinsa akwai harkul ada ko ya dabon kudi ko ya kawo abinci da sama ko ya canza sura mutum namiji ya koma mace ko namiji mace ta koma namiji da irin wannan duka yakan iya wannan don haka nan malamai ke cewa bayyana wani abu na harkul ada ga hannun mutum baya nuna shi wannan mutum bawan Allah ne kamar da Abdullahi dan Kodi ya faɗa cikin littafinsa kitabun nasa'i ko wani cewa abinda abba babbar karama ga mutum babbar karama ita ce biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake biyar sunna annabi to shi adda karama wadda a original ta kwarai duk sauran karamomi har al'ada waɗannan daban ne shina ya su faru ga wali kuma suna ya su faru ga wanda ba wali ba to inda dan bambanci yake tsakanin sauran ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba wato su ahlus sunna aqidatu sun yarda cewa lalle akwai karama ta waliyai ba wanda ke musu wannan kuma a cikin littafai da yawa na ahlus sunna zaka ga wannan magana manyan littafai da kaza littafai kamar eh, abin nan Allah ta yi a cikin sharh sunna ya babi musamman akan karamatul awliya sannan kuma akwai littafin al na shaykhul Islam Taymiya a cikin sa yi bayani game da karama ta sannan littafai da yawa ahlus sunna sun rubuta suna faɗin karamomin da suka suka faru ga hannun bayan Allah daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ma waɗanda ba cikin ba ma sahabban annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya faru ga sahabban annabi wata karama sun je a wajen yaƙi teku ta zo da ruwa ba wurin gittawa Allah sallade musu ruwan suka taka suka na taka wannan fulo suka wuce wurin musu motsa ba kaga wannan karama ce mai girma kuma ya nuna darajar abin suka zo da shi sannan a cikin su akwai wata mata a cikin sahabban sallallahu alaihi wasallam wadda ta hijira daga makka zuwa madina ta bar makka tana azumi ta yi hijira tana a cikin daji bata kai madina ba rana ta faɗi tana son ta sha ruwa ba ta da komi ga hannunta ba ruwa a cikin daji ba ta da kwarar dabino gane wannan tana tafiya sai ta ji motsi a kan a samanta ko ta jiba sai ta ga an sako mata wasaki take da ruwa ta ɗiba ta sha ta wuce kaga wannan karama ce kuma sahabiya ce daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai wanda shi ma salihi ne ba Allah ya hau jakinsa zuwa wani wuri shi da awa ta addini yana a cikin daji sai jakinsa ya mutu kuma gashi jikinsa ya yi rauni bai iya tahiyar mai tsawo da zai wuce wannan dajin sai ya koma gehe guda ya yi arwalla ya raka a biyu ya roƙi Allah ya ce Allah ka san jikina na da rauni kuma ga jakina ya mutu ina roƙonka Allah ka raya san min da jakin gana wasu kai ne inda zani kuma Allah ya rayar da jakin ya tashi ya haushi ya shiga yana isa garin da jakin na mutuwa ce alhamdulillah wannan karama ce amma kake shi bai mai sheta abin haɗi ko yaushe ba sannan jikokinsa ba su laɗe gare ta ba su muka kan mu an rasa mai da jaki bayan ya mutu bale su gewaye kabri su ta amsa kuɗin mutane sannan bukhari da muslim sun yi rawaya a cikin sahihi nasu cewa wani bawan Allah yana a gonarsa yana noma sai ya girgije abin nan cike da ruwa wato kamar girgijen da ya kamata shi ruwa sai ji an ce a cikin girgijen kada ka zube ruwan nan a nan wuce gonar wani ka zube su mutumin da yana noma ya ji wannan magana a cikin girgije ya tayar da kai sama bai ga kowa ba girgije ya wuce wannan ba Allah sai ya tashi shi gashi ba a mai ruwan ba yana son su gona ce amma ce kada shi ya wuce ya kai gonar wani ce ni kuma sai na ga wani nan wani ne shi sai ya tabbe girgijin ya ta gonaki da yawa ba inda aka yi ruwa sai da ya zo ga gona wani bawa Allah yana doke na noma sai iske an mai ruwa gona ta sharaf ya mai sallama a tambaye shi ce bawan Allah ina so in tambaye ka don Allah ne kake wa Allah wanda ya karrama ka da wannan abu ka ce ni Allah karrama ni da shi me aka yi ya ce to ina gona ta ina noma ni a cikin girgijin nan da ya ma ruwa ni na jiya da kunne na an ce kada ya zaga ruwan nan ko ina sai a gonar wane gan ma da Allah ka faɗa min abin da kake wa Allah wanda ya tara maka haka don in samu ne ma in kama yansa ce to ni da masa ina komi ba wanda ya kamata a ce an karrama ni da wannan girma kamar sa amma na dai san wannan gonar idan duk abin da na noma a cikinta ina kasa shi kashi uku kashi guda in ci da ni da iyalina kashi guda in ba bayan Allah sadaka in rabe gaba ɗaya kashi guda in bazma gona banda wannan ba su abin da nake yi ba yace to saboda shi na Allah karrama ka kaga abu dan kadan yana sa Allah shi ma karama abu kadan shi ma karama amma baka sani ko ba haka ba akwai wanda yana bisa daga ce mishi magana ko a cikin sahihi muslim a cikin sahihi bukhari ko wannan ko ba haka ko da kura tawa magana annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa sai mishi magana so waɗannan karamomi akwai bawan Allah wanda yake salihi ne mai alkhairi yana da kyauta sosai idan ya je baitul mal ya amsa albashin sai sa aljihu kamar malam murtala zai amsa albashin sa sai ya zo bisa hanya duk wanda ya gamu da shi sai ya ce ana shi kammallan ga dan abin na sai sai ya wuce bai iya gane albashin kowa gani mai bukata sai ya bashi to in ya je gida kuma ya zo na hidda albashin ida sai ya ganshi wanda yake ba abin da ya rage ina fatar mu kama kana malam murtala bismillah waɗannan karamomi duk akwai su sabit a cikin littafin ahlus sunna kuma mu mun yarda da su kuma mun yi yarda da akwai karama ta waliyai shekul islam a cikin littafin sa alwasi'iyya ya babi musamman akan haka nan amma abin da bamu yarda da shi ba karama waton ta zan ta kece alhurmar shari'a ko ta kai ga wali ta ɗauki wali zuwa ga abin bauta to wannan ba karama ba ce shaidanci ne kawai kuma akwai su da yawa a cikin littafai kamar littafin nabhani jami'u karamatul auliya za ka ga irin waɗannan shirmen da yawa a ciki masalan a cikin wani littafi tabrihul khadir an ce wata rana Sheikh Abdul Qadir Jilani yana zaune yana cin abin nan an yanke mishi an gasa mai kaza guda musamman yana cin kaza sai wata boyar Allah ta zo da ɗanta ta ce ah, shugabana na zo da ɗana shi ina son kai mishi addu'a ya samu ilimi ya zan waliyi kamar ka ita to shikenan ya aje shi ta sake dawowa ko ta dawo yaron nan yunwa duk tasa shi ya lalace ya rame bai ba abinci shi ka ci to ta iske na cin kaza tana kallo cin kazan nan ɗanta na lasar baki ta ce to ni ban kama ɗana don ka wahal da shi ba na kawo don ka koyar da shi karatu wai da ƙarishin wannan kazat sai bai kasan kaza ce kun bi izini sai kaza ta tashi ta koma kaza ta yi birbir ta tashi ta kai ya ce ba ki son ɗanki yanzu zan haka ya so to ki bari shi wahala da ake ganin masu biyar eh, abin na irin waɗannan waliyan ƙarya suna wahala a aza musu wahala iri-iri ba a karantar da su karatu sannan kuma ana bautar da su to suna ba tare da kai ta wahala ga wani bai karantar da kai ba don malamin da yake ka wahala da shi bai karta shi gudu ka bar shi shedan ne ba ba ba malami bane ko kuma a ce wai mutum ya zabi mutuwa da shi mutu ko kada ya mutu wannan za ta gaya muku wannan wannan wannan kissar cewa wata rana wai Abdul Qadir yayi wasiya cewa idan ya mutu Junaid al-Baghdadi ya mishi sallah ta mutuwa to da ya mutu sai labari ya game ƙasa cewa babban wali ya mutu sai aka zo don a yi mishi sallah har da sarkin gari da kowa ya zo to sai almajirai suka ce to ya yi wasiya cewa jinadul bagdadi ya mishi sallah domin shi ya ga hasken wali ya taka gare shi Aka ce to aje kira shi sai aka ga yaro dan karami wanda bai sai ba ya jagoranci mutane ba sai aka kama gardama wasu ce to ba za mu yarda wannan yaro shi ba malar sallah ba ana cikin wannan gardama na cewa sai an yi na cewa kada a yi wai na kwanci an gitta shi ba sai ta shi to na hasa mutuwa ma ban mutuwa sai da shekara ashirin sannan ya mutu to haka irin waɗannan karamomi duka ba karamomi ba ne kai mutane ne darajar da ba su kai ba sannan kuma a ce sai an yarda da su waɗannan ba karamomi ne na ahlus sunna ba ba karamomi na addini ba shayaɗin suke rubuta su su sanya a cikin addini don su kange ku daga sanin waɗanda a karamomi na gaskiya to Allah ya shirye da mu kuma Allah ya taimake mu to ina ne wa ala Allah al mu'minin ko mu'minun kuma ga mu'minai duka ga Allah suke dogara wa malana me ya same mu Allah na tawakkal ala Allah ba mu dogara ga Allah wato alhali me ya same mu ba za mu dogara ga Allah ba wanda yake eh, eh, eh, wa kad hadana haƙiƙa ya shirye da mu shi ubangiji subhanahu wata'ala ya shirye da mu na hanyar mu wannan da ya sauka mana da ita kuma ku sani wallahi la nasbiranna ala ma azaitumuna za mu yi hankuri bisa ga abin da kuke wahalar da mu da shi wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun kuma dukkan mai dogara to ga Allah yake ya kamata shi dogara wato duk wanda an mai dogara aya da ta gabata ya ce falyatawakkalul mu'minun wannan aya ya ce falyatawakkalul mutawakkilun abin da abban banci kawai wato at-tawakkul sura biyu gare shi a cikin annasa alqur'ani kamar wannan da muka faɗa wani wuri za ta zo da ma'anar cewa ad wal istimrar ko da wannan tawakkalin ya zo ya isa akwai tawakkali zaka na ana horon ka ka ci gaba da yi kamar a wannan wuri kenan wani wuri zai zai zai zai ka zuwa ga kai tawakkali ga Allah subhanahu Ta'ala shi kadai wato bai iske tawakkalin ba amma yana son ka sanya shi a cikin zuciyarka kuma ka yi tawakkali wannan shine bambanci kawai to Allah ya shirye da mu wa qala allazina kafaru وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد to Allah subhanahu wataala ya ce wa qala allazina kafaru waɗanda sun kafirta kuma sun ka ce bayan duk wannan gargadi da ake yi musu suka ce li rusulihim ga manzannin su la nukhrijannakum wallahi za mu hidda ku daga cikin garuruwan wannan shine ƙarshen abin nan mara son gaskiya ko yaushe idan ya yi ta makirci makircin bai a kore shi ai ko ne ko ya bar shiya ko ya bar gida ko ya bar masallaci <laughs> ko wannan ko shi yana nan in ba a eh, kore ka bar gari to sai ka bar shiya in shiya ta kuce sai a ce to ka bar masallacin da ake ka koma kai wani masallaci ba shi <laughs> wato za mu kore ku ku bar gari min adana daga kasan mu aw ko kuma aulata udan na fi millatina ko ku dawo ga hanya mu da muke muke bi akan ta wato ko ko dai ku bari ku dawo ga abin da muka gada ga uwan mu da kakannin mu sawa'an ya dace da shari'a ko bai dace ba ko mu kore ku ku bar gari shikenan wannan ita ce hujja su ko yaushe kuma sun ka ce da lut alaihi salam to fa Allah ya ce fa auha eh, ilaihim rabbuhum sai ubangijin su yawa annabawa wahayi waɗanda ake ce wannan magana yace da la nuhlikanna zalimin ku yi hakuri ku yi zaman ku za mu halakar da waɗanda azzalumai wato za mu tahiyar da su ku gadi kasan nan taku don haka kuke ganin duk wanda ke wa addini makirci da sai an kashe shi to za ka ga ya bar wurin nan wanda ke addinin ya gade shi ko yana nan sai an kama addinin yana kallo yana yi bai wata zashi bai iya hanawa muna gani yanzu ga sunan masallatai da yawa inda ake korar ahlus sunna a kawo yan bid'a su yi taɓa nasu tahiyar su kuma a koma dawa da yan ahlus sunna ba da za a yi kuma ku yi ta hankuri da nan na kuma arda kuma wallahi za mu zamnar da ku ƙasa min ba a jihin bayansu wato za mu gadar da su za mu gadar da ku ƙasa zalika liman khafa maqami amma wannan ga wanda ji tsoron matsayina wa khafa kuma ji tsoron wa idi ta wato duk wanda ji tsoron Allah ya ji tsoron azabar Allah to Allah zai gadar da shi ƙasar da an ka hidda shi ko ake son a fitar da shi wannan kuma alƙawali ne wanda afadit sai dai sharaɗinsa sharaɗin al'iskan wal istikhilafa ɗin nan sai akwai imani don cewa an kai liman hafa makami sai wanda ji tsoron ubangiji ya yi takawa to shi Allah subhanahu wa ta'ala zai gadar da ƙasa ta kafin rai wastaftahu wastaftahu wa qaba kullu jabbarin anid min wara جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن wasabtahu kuma sun bi fatawa wato wasabtahu daga istabtaha ay talabul fatah sun bi a bude musu wato kamar abin da yake ruhe mutum ya bi a bude a cikin nasan qur'ani inda an kai umar da wannan fataha ko istabtaha to yana da ma'ana kusan guda biyu wani lokaci zai zo da ma'ana hissiya wani lokaci zai zo da ma'ana wadda ma'anawiya kamar um, kisa da ta gabata a cikin suratu yusuf alaihi salam Allah ya ce walan ma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum qad ruddat ilaihim kaga nan fatah na budewa ne sai da an ka warware kayan sannan aka kudin su an mayar musu da su wannan ya zan ma'ana kenan hissiya to wani lokaci zai zo da ma'ana wadda an wuya kamar inda Allah ke cewa wa iza khala ba'aluhum ila ba'alin qalu atuhaddisunahum ma fataha Allahu alaikum idan waɗanda ke faɗa da addini ko munafukai suka shuɗe wasu wasu sai su kama labari don me za ku ba da labari ga abin da Allah buɗa muku ya ba ku sani na ilimi ya wannan fataha ne na na buɗi na abin nan ba na asa da mukulli a buɗe ba wato ma'anarsa sanan ma'anawi ya ce to nan wastaftahu malamai sun ce fassara sama ana biyu ne shin suwa suka fiɗi wannan istifta su kafirran ko kuma annabawansu ko annabawan da suka wahala suka biɗi wannan istifta a taimake su ga mutanensu ko kuma su mutanen da daɗi ya musu yawa izbili ya musu yawa sun ga sun walakantar da addini sun zagi annabawa sun kashe wasu ba a komi ba sai sun ka bidi wannan istifta sun kai addu'a kamar da Abdullahi ibn Abbas da maqatil suka ce domin Abdullahi ibn Abbas ya ce abinda amma anan nan wasabtahu su kahirrai su sun ka bi taimako sun ka ce Allahumma in kana haula ar-rusul sadiqin fa'azzabna ya Allah idan waɗannan annabawa da aka aiko da gaske suke yi kuma kai ka aiko su Allah kai muna azaba kamar wannan an wa annabi shi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba eh wa ne wa iska Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as السماء ya Allah in ji shawa, idan abin da annabin nan muhammad ya zo da shi gaskiya ne abin da ya ce gaskiya ne daga wurinka yake ya allah kai muna ruwan duwatsu daga sama kada ka raga mu ka kashe mu gaba ɗaya la haula wala quwwata illa billah eh, wannan izgile ko shi akwai shi ba ku ga mai azu qur'ani bisa kai ba me bambancin ne da wannan wannan izgili ne ƙur'anai sun hi goma sha wani abu ko ashirin ka azaba Allah abin da kake faɗi yan gaskiya ne Allah ka yi narki shi Allah ya mishi wala ne Allah sa shiga mota ba wa Allah haka to wannan izgilin ya cika yawa irin wannan ne kenan wato su sun ka bida kenan sun ka ce idan abin da manzannin nan suke suke akan na gaskiya ne to ya Allah shi musu wato azaba Allah ce um, wa khaba kullu jabbarin ai kada su yi gaugawa kullu jabbarin dukkan mai girman kai wa khaba yayi hasara hasara ta same shi innan duniya ta same shi kuma shi samu ta lahira ko ai mai jinkirin ta nan duniya ya samu ta lahira amma duka sai ta same shi haka duk wanda ke izgili za ta same shi Allah ya faɗi daga cikin abin da zai ya ce min wara'ihi jahannama wato a bayansa ko a gabansa domin kalmar wara takan ɗauki ma'anoni da yawa tana ɗaukar gaba tana ɗaukar baya tana ɗaukar kewayewa duka tana ɗauka wa min wara'ihim muhit wa tana abin nan nan tana da ma'anar ba'ad ne kuma ta zo a cikin wasu surori da ma'anar ba'ad kamar inda Allah ya magana da matar annabi Ibrahim alaihi salam ba a mata bishara ga samun ɗa ce fa basharna ha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub sai muka mata bishara da samun da ishaqa a bayan ishaqa wa min wara'ihi yaqub domin haihuwa wani bayan wani take zuwa wannan nuna kenan wara nan tana ma'anar abin nan baya to shi wannan mai muta'anniti al muta'anniti bil kufri wanda ke ta'annuti da kahirci ga abin da ke jiransa min wara'ihi a bayansa wato akwai jahannama tana jiransa yana nan tana jiransa wayus tsamin ma'in sadid za a shayar da shi a cikinta ruwa sadid na surkani wato malamai na cewa sadid ruwa ne na kurjin yan wuta ko kuma abin nan suna ta da zakarin mazinata a cikin wuta to su ake tarawa ana ba suna sha Allah ta'ala a'lam ita wannan wuta ta jihar nama da an kawa wannan mai ta'annuti alkawali da ita wuta ce ko gida ne wanda Allah ya tattali ga kafirai ba kafirai ɗaya ba hatta da masu abin nan fasikai a cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sauran al'ummomi don haka gida ne wanda ya kamata mutum shi ta tsantsan ko yaushe zan addu'arka neman tsari daga wannan kada ya zan ko addu'arka Allah ya baka duniya Allah ka mance da wuta a'a ba a ce ka bar duniya ba kuma ba a ce ka manta da da lahira ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka ba mu a duniya hasanata abu mai kyau. menene abu mai kyau a duniya da yawa wasu ba su dauki ba su san ma'anar abu mai kyau ba wani zai ga an kace rabbana atina fid dunya hasanatan abinda an mai kyau Allah ya bashi gida irin wanda yake so ya bashi mata irin wanda yake so ya bashi motoci ya bashi kuɗi naira dollars pound euro ashe wannan ba shi ne hasanatan ba addini lafiya ta jiki su ne hasana Allah yana iya baka addini baka da ko sisi ya barka haka nan tantiri ba don bai son ka ba <laughs> don haka rashin kuɗi ba ba wai baka da wani gata a wurin Allah bane ba wai Allah bai son ka bane ba mizani bane na auna mutanen kirki mun gane ku don haka nan wuta Allah subhanahu wata'ala a cikin Qur'an ya ya abin nan ya bayyana sunayenta da awsaf masu ban tsoro wanda ya kamata koyaushe ka roki Allah tsari da gare ta ka roƙan ma kanka ka roƙan ma uwayenka ka roƙan ma malaman ƴan uwa da sauransu duka Allah ya tsare kai tsare mu daga wuta gaba daya fa ummuhu hawiya ga wata aya narun hamiya ga sunan ko ina ka karanta ana faɗin ta da abubuwa da yawa kuma watan nan mutane da duwatsu su ne makamashinta ba wai za a sa itace a kunna ta bane a kada a ku ne itacen tuqudu hannasu wal hijara iddat kafirin cewa da kafirin hadda masu masu zunubai suna shiga a ciki an ce kafirai domin su ne za su dawwama a cikinta kuma su ne asali Allah ya ce uiddat lil kafirin mai tattalinta don kafirai wanda an musulmi ya shiga kaddara ta kai shi kamar gidan yayi an yi shi ne don wa don shayadin amma da yawa ka samu wanda asali ya shiga kadara ta kai shi mun gane ko don haka nan tattalinta don rai amma ana shiga musulmi na shiga a cikinta Allah ya tsare mu kuma akwai abubuwa na azaba a cikinta akwai abin nan agalal hukumma a mutum hukumi sannan akwai sarƙoƙi za a mutane a cikinsa ba za a barka haka nan kai ta yawo ba za a ɗaya mutum izil agalalu fi anaqihim wasalasilu yushabun an yi musu abin na uku mai takku bajal an ɗarme sannan kuma ga sarƙoƙi an sanya musu kuma sarƙar nan ba ƙarama ba ce sarƙa ce mai tsawo wadda wata aya Allah ya faɗe ta sun mafi silsilatin zar'uha sab'una zira zira'in nan ba naka ba fa zira'i na mala'iki da ita zaɗar mai ma ƙafa ko hannu ko wuya ko kunkuru Allah ka tsare mu a zo a cikin hadis cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wata jahannama inda Allah ya ce waje a yau mai izin bi jahannam ranar nan za a zo da wata jahannama mala'iku za su zo da ita mala'iki dubu saba'in yana jaye da ita ka suranta girman wuta ka suranta girman mala'iki guda a ce mala'iki dubu saba'in suna riƙe da abu guda Eh, mala'iki eh, wuta tana da abin nan wannan ma dubu saba'in sannan kowace sarƙa guda mala'iki dubu saba'in suna jaye da ita a ciki za a sanya mutum Allah ka tsare mu wannan wuta musiba ce to za a sanya shi a cikin wannan wuta shi mai ta'annuti wayo yusqa min ma'in sadidin a shayar da shi da waɗannan ruwa na sadid ya ta jarra'uhu yana kwankwaɗarsa wato kwankwada tilas bisa ga tilas ba don yana so ba don haka Allah ya ce nan wala ya kadu yusibu yana jin wuyar hadiyar abin domin ana cewa saga sharab fil halq saga wato idan abu ya wuce da sauki kamar ka sha ruwan sanyi lafiya lau ba ba hitina sun wuce lafiya lau amma waɗannan ruwa na sadid ba su wucewa da sauki za su wuce da wahala za su wuce da tsanani don haka Allah ce wala ya kadu yusibu yana shan sadakar kuma ga abinci wanda yake mai abin nan mai karshe wuya wanda Allah ya ce lasa lahu da'amun illa min dari dari kaya ta danyoyi wadda raƙumi ke shi ita ake ba suna ci kuma ana ba su waɗannan ruwa masu zaki suna sha ya tabbata ya zo a cikin hadisin tirmizi da bai haƙi da abu nu'ayman filhiliya daga riwayar abi umamata radiyallahu ta'ala an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kafir ya ɗibi wannan ruwa na sadid ya fuskanci a fuskarsa idan ya ce yana jin kishirwa aka ɗibi ruwa aka bashi wato kafin ya kai ga fuskar zahinsu zai kware dukkan fuskarsa gaba ɗaya ta zubi kwatar ta fuska ta zubi sannan idan ya sha ruwan da ya kurɓa su kuma za su takkaci hanjinsa guntu guntu kamar da Allah ya ce wasu ku ma an hamiman ta'a am'a'ahum a shayar da su ruwa ma hatsanin zahi su kakkace wato ba wai kada ba kada'a ma za su yi ratsa kamar ka abin nan eh, albasa ka sa yi aka za su yi musu kasa kaza kuma waɗannan ruwa su ake kira ko yin suka biɗi a shayar da su kada ka yi tunanin cewa wanda za a ba wannan ruwan ya sha a cikin wutar jahannama za a kada shi da irin wannan dan jiki nashi a'a ba haka bane wannan jiki na dan adam baya daukar azaba kamar da jikinsa baya daukar ni'ima kuma duka yan aljanna da yan wata sai an sa musu girman jiki annabi ya faɗa mana cewa sallallahu alaihi wasallam dan aljanna za a ja jikinsa tsawonsa ya kamu zira'i 60 tsawonsa zira'i 60 ba za ka ji ba za ka ji wahala ba za ka ji normal domin idan ka dibi za ka kai wani mai tsawo ne zai ji normal ga jikinsa wani dan gajere ne zai ji normal ba zai ji wai ya samu damuwa ba to shi ma haka dan wuta za a busa girman jikinsa wanda ke Allah ɗaya ya san yawan girman amma hadisai sun zo a cikin musulun da sauransu masu bayyana muna wani sashi na jikin kafiri kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma baina manki kibal kafir fi nar masirata salatata ayyamin lirrakib al musri wato abinda an nisan kafada kahiri ba su yankwada da tawa wato kafada da nan zuwa nan tsawon kafadarsa abinda a tsawonta tsawon tafiya kwana uku bisa wanda a bisa doki ko raƙumi kuma mai tsananin sauri wato mai gudu in ka hau doki kana gudu sosai ta tahiya kwana uku to shine kwaɗin kafaɗa da wuta Ta ga abin mai girma ne sosai sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace darsul kafir misli uhud haure wannan haure na kafire guda ya girman dutsen uhud da bi dutsen uhud ina sauran kai ina idanu ya girman kai yake kenan sannan harshen sa a cikin riwaya ta tirmizi da sauransu cewa halishinsa idan aka jawo shi zai tsawon farsahi ɗaya ko farsahi biyu farsahi mil nawa kenan malam murtala farsah na larabawa uku mil uku mil uku to ko mil biyu ka ɗauka dai in ka ɗauki da wannan mil na turawa da farsahi an ce farsahi guda kaga kenan tsawon halishin sa mil biyu kuma za a hidda shi a aji ɗan wuta na takinsa wannan za a ƙara walakanta shi to ka dibi harshen da ya tsawon mil guda ko a mil biyu kaga jikin mai girma ne sosai don haka nan wajibi ne mutum ya bi tsari ko yaushe a cikin sallah in yayi yayi sujuda yayi tahiya addu'a sa duka da mance ya roki Allah tsari daga wuta ba wata halaka wadda mutum zai shiga kuma wani kuma wuta duk abin da ka rasa duniya in ka tsira daga wuta alhamdulillah duk abin da ka samu ka shiga wuta aikin banza ne ya zan aikin banza Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka gafarta mana zanubanmu da mu da uwayenmu da sauran yan uwanmu duka to Allah ya ce waya tihi al-maut min kulli makan sannan mutuwa ta zo mishi ta kowane gehe wato shi dan wutar mutuwa ta zo mai dama mutuwa ta zo mai hauni ta zo mishi gaba ta zo ko ina wato ma'ana asbabu na mutuwa duka a kusa a cikin wuta amma ba zai mutu ba thumma la yamutu fiha wala yahya da wani wuri Allah ce la mutu fiha wala yahya baya mutuwa a cikin ta wato balle ya huta baya rayuwa a cikin ta rayuwa mai amfani domin bai yiwa a ce mutum bai rayu bai mutu bai yiwa ko dai ka rayu ko ka mutu bai yiwa a ce kai ba ka rayu ba ka mace to anan a cikin wuta ba shi mutuwa balle ya huta da nau'ukan azaba sannan ba shi rayuwa rayuwa mai amfaninsa to Allah ya ce wa min wara'ihi غليظ ومن wa min wa eh? ina ne wa ma huwa kuma bai zan wanda zai mutu ba wato ba zai mutu balle ya huta ko shi na cikin wannan azaba mai radadi wa min wara'ihi a kuma sa azabun ghaliz akwai azaba wadda an mai kauri za mu kara mishi bayan wadannan azabobi wasu malamai na cewa ita ce inda Allah ke cewa innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najad juludahum baddalnahum juluda hakika waɗanda suka kafirta ga ayoyinmu lalle za mu sanya su a cikin wuta mu kone su da ita ko yaushe fatar jikinsu tannina sai mu canza musu wata fata wato ana fatan na konewa wata na fitowa ba sai ya kone gaba ɗaya a kai shi wani wuri a wutan na ci tana wucewa tana kuma fitowa don haka mu'azu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu yace a cikin kowace sa'a dan wuta yana konewa sau 120 sa'a ba wai sa'a ba irin sa'a ta dabin nan dan lokaci kadan sau 120 jikinsa na canyewa yana kuma yana kuma toho don haka azabar wuta ba karamar azaba bace lokaci ya kare to Allah ya tsare mu daga wuta kuma Allah shi biya bukatunmu waɗanda ke kawo sadaka Allah ya biya musu bukatunsu duka Allah ya gwada mana tafarki wanda yake na tsira mu bi shi kuma ya gwada mana wanda aka fitace mu nisance shi Allah shi biya bukatunmu ya biya bukatun duka sauran jama'ar musulmi Allah zama da mu lafiya a ƙasanmu masu kawo abin nan sadaka ta Qur'ani da tuwahi ga suna ana kawo yaushe Allah ya saka musu da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tambaya to ni ban iya tambaya sai abin nan sai a bari sai an diba ba zai